من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابير قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1436 yayin daidai da biyu ga watan bakwai shekara 2015 Allah ya dawo da mu wannan masallaci masjidu ahalul baiti was sahaba da ke wannan layi na hausaro a cikin wannan unguwa ta mu ta tudun wada a wannan gari namu na kaduna a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i da muke gabatar da tafsirin alkur'ani ina roƙon Allah maɗaukakin sarki da dukkan sunayensa masu tsarki wanda in an roƙe shi yake karɓa da kuma dukkan siffofinsa maɗaukaka wanda in an roƙe shi yake bayarwa ina roƙon Allah kada Allah ya sa abin da muke karanta ya zama musifa a kanmu akwai wani bawan Allah ms faki ya tura naira dubu biyar a cikin asusun marayu Allah ya saka masa da alheri wata baiwar Allah ta aiko da atamfuna ta ce tana buƙatar addu'a daga gurin ‘yan uwa musulmi tana fama da rashin lafiya Allah maɗaukakin sarki ya ba ta lafiya kuma tana buƙatar addu'a daga gurin ‘yan uwa musulmi tana da ‘ya'ya tana roƙon Allah ya shirya da su Allah ya shiryar mata da ‘ya'yanta wanda suke kan hanya a cikin mu Allah ya tabbatar da su akan hanya wannan suka kauce kuma muna roƙon Allah ta'ala ya dawo mana da su akan tafarkinsa muna cikin tafsirin suratu ali imran jiya mun tsaya aya ta 187 alaran ma zai kuma maimaita la ta hasaban nan lazina ya farahuna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ibn kasir da abu ainihin wato amru sun karanta wannan speaker ta wani ya manta bai sa ba imam wato ibn kasir da abu amru sun karanta laya subanna da yi ma ya'un ɗin fataha maimakon ta'un ita kuma ba'un aka yi mata ainihin wato don ma wato biliya fihima wa raf'il ba' shine imam shatibi yake cewa safa haqqu gaibi yaktumuna yubayyinan la tahasabanna al-ghaibu kayfa sama'a tala haka imam shatibi yake cewa Allah ta'ala yace la tahasabanna alladhina kada ka taba tsammani kai mai sauraron karatu ko kai mannan Allah sallallahu alaihi wasallama kada ka taba tsammanin alladhina yafrahuna wa'anda suke yin farin ciki bima atau dangane da abin da suka aikata na ɓoye gaskiya wa Hibbuna an yuhmadu kuma suna so a yabe su bi malam da abinda ba su aikata ba Allah sai ce fala ta hum, to kada ka taba tsammanin masu irin wa'annan halin bi mafazatin min al'azab za su iya tsere ma azabar Allah madaukakin sarki kuma a lahira Allah ya ce walahum azabun alim kuma suna da azaba mai in inji Allah madaukakin sarki al-imam bagawi a cikin littafinsa ya kawo asbabun nuzul wajen har guda tara dangane da wannan ainihin wato aya yake cewa nazalat fil munafiqina kanu wannan aya ta sauka akan munafiki ya takallafuna an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sukan yi jinkiri idan an ce a zo a fita yaki sai su zuwa fil gazwi fa idza ja'u ista'adharu lahu in annabi ya dawo kuma sai kaga sun rugo da gudu suna neman uzuri fa yuzharu al qabul ko fa yuzhirul qabula annabi sai ya bayyana musu cewa ya karɓi uzurin su wa yastaghfiru lahum sai ya neman musu gafaran Allah subhanahu ta'ala fa fadahahum Allah bi hadhihi al-aya sai Allah ya kunyata su da wannan ayar qalahu abu sa'id al-khudri wa ibn zaid wa jama'atu dan haka Allah sai ya ce farihal mukhallafuna masu sabawa manzon Allah su ki zuwa yaki sukan yi farin ciki bi maq'adihim khilafa rasulillahi wa karihu an jahiru bi amwalihim wa anfusihim bayan sun sabawa annabi suna farin cikin da sabawa annabin da aka yi kowa ya fita wajen aikin addini su sun izuwa sun kyamaci su fito su taimaki addinin Allah da kudin da kuma rayukansu sannan wa qalu kuma sukan ce ma wasu inda su fita la firu fil yadda ana irin wannan kwada zafin ranan da ku fita to kada wanda ya fita ba Allah madaukakin sarki yake cewa to tunda kuna gudun zafin rana ne kul naru ashaddu jahannama ash kul naru ashaddu jahannama wa kul naru jahannama ashaddu da ka wutar jahannama ita ce ta tsananin zafi law kanu yafqahuna da a ce kuna da fahimta da kun gane haka da haka Allah sai ya ce musu falyadhaku qalilan da haka za ku yi dariya yar kadan waliya baku kasiran kuma sai kun yi kuka mai yawa saboda abinda kuka ainihin wato na aiki ya ce kasirun mina nufassiri na da yawa daga cikin malamai sun ce kuma wannan ayin na zalafi a habarin yahu ta sauka a kan malaman yahudawa da haka ya ce wa a ta kunu bi ma'ana fa'ala da haka la ta hasaban nan ne ya farahuna bima a tau bima fa'alu kenan da haka ata da ma'anan ainihin wato fa'ala ka ƙaulihi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce innahu kana wa'aduhu ma'aciya ma'aciyan da ma'anan maf'ulan Na haka suka ce fa ma'ana bima atau bima fa'alu Na haka suka ce abinda ke nuni akan wannan wato qira'a ta ubay bin ka'ab da ya karanta la tahsabanna alladhina yafrahuna bima fa'alu wanda suke yin farin ciki ko kada ka taba tsammanin wato yadda suke yin farin ciki da abinda suka aikata kuma suna so abinda ba sifarsu bane ta aikin alheri a yabe su da shi kar ka taɓa tsammanin waɗannan mutanen za su tsira daga azaban Allah subhanahu wata'ala dan haka ahaduha ɗaya daga cikin abinda malamai suka faɗa shine katamu masu sa'alahum anhum rasul annabi ya tambaye su abu sai suka ɓoye wannan abu wa ikbaruhum bigairi sai suka ba annaba labarin wani haka wa ra'awhu Kowa wa arahu annahum qad akhbaruhu bihi kuma sai suke ganin cewa kaman sun ba annabi labarin abin da ya dace su bashi labari wastahmadu bidhalika ilayhi kuma suke neman cewa suna so a yabe su an tambaye ka abu abin da ya kamata ka faɗa ba shi ya kamata ka faɗa ba kuma kana so a yabe ka da wannan abin abin da ake bukata ba shi ka kawo ba kuma kana so sai an yabe ka wannan magana ce ta ibnu abbas magana ta bi shine ma asabu min ad-dunya abinda suka samu na duniya wa ahabu an yi ƙali kuma suna so a ce musu Inna hum ulama su malamai ne gashi sun karkatar da gaskiya dan su tara duniya sun tara duniya duk da murde gaskiya da suka yi kuma duk da haka suna so a kira su a ce musu malaman Allah to ba kuma yadda za a yi mutumin da ya murde gaskiya ya yi cuwacuwa dan wata kaddara ta duniya kuma ya zama malami na Allah ba zai taɓa yiwa ba qala bin abbasin magana ta uku shine qauluhum nahnu ala dini ibrahim maganar da suke faɗa cewa su suna kan addinin annabi ibrahim wa katmuhum amran rasul amma kuma gashi sun boye al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala hu bin jubair magana ta hudu shine wato kutubuhum ila yahud wato littattafai da wasiku da suka rubuta zuwa ga yahudawa yan uwansu da ke ƙasashe daban-daban kowanne wasiƙar da ke ciki sukan ce anna muhammadan laisa bi nabi wannan mutumin da ya ji sunansa muhammad ya ce annabi ne ƙarya yake ba annabi ba ne da aka fasbutu ala kuma. kowa ya tabbata akan addininsa na asali fastama'at kalimatuhum alal kufri bi sai kalman su ta haɗu wajen sun ittifaki cewa a kafircewa manzon Allah wa qalu suka ce nahnu ahlul sawmi mu mutane ne game da azumi was salati ga sallah wa auliya ullahi kuma mu masoya Allah ne duk da wannan ai mun karanta a baya duk da tabargadar da suke cewa suke yi wato su ne waliyan Allah ba da haka wannan magana ce ta imamu dahaq da imamu siddi magana ta biyar ita ce qauli yahud khaybara lin nabi sallallahu alaihi wasallam maganan da yahudawan khaybara suka yi akan annabi wa ashabihi da sahabbansa suka ce nahanu ala dinikum wa nahanu lakum rid'un mu muna kan ainihin wato addininku, amma duk da haka suna kan bannansu suna rike da batansu suna kan bannansu suna kan batansu amma duk da haka wa aradu an yahmaduhum bima lam yaf'alu kuma suna so an yahmaduhum ayabe su da abinda ba su aikata ba wannan maganan al-imam qatada shi ya faɗe ta magana ta shirye shine tazhidul yahud jayshin ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa infazuhum ala zalika al-jaysh shirin rindinar da suka yi ta don faro annabi don ta yaƙe su don ta yaƙe shi da kuma ainihin wato shirya wannan rindinar wannan ita ce imamun maganin imamun naka'i magana ta bakwai shine ikbaru jama'atin min al-muslim min al-yahudi lil muslimin hina kharaju min inda nabi sallallahu alaihi wasallam labarin da ainihin wato wasu daga cikin ainihin wato su yahudawa suke bayarwa ko ikbaru jama'atin min al-yahudi labarin wata jama'a daga cikin yahudawa daga cikin musulmi hina kharaju min annabi min indin nabi lokacin da suka fita daga gurin annabi qad akhbarahum bi ashiya arafuha annabi ya ba su labarin abubuwa da yawa kuma sun san abun fahamidahumul almuslimuna sai musulmi suka yabe su akan wannan abu. wa abdanu khilafa ma azhara amma a zuciyarsu sai suka ɓoye saɓanin abin da suka bayyana a gaban musulmi wannan ɗaya ne daga cikin sifa na munafunci wato wanda imamu zujad ya faɗa haka magana ta takwas shine ittiba'un nasi lahum fi tabdili ta at-taura bunda mutane suka yi musu wajen canja littafin Allah na at-taura bayan sun canja littafin Allah at-taura sun karkatar da shi yadda ya kamata a yi mutane bayani ba haka suke ba wa ahabbu hamadahum iyahum ala dalika kuma suna so mutane su yabe su walam an nafi nafi'an wala sahihan basu aikata wani abu mai amfani ba ko ingantacce qala mu magana ta tara shine ne munafiqina an gazwa an wa hilfuhum lil jinkirin da musulmi suke dangane da yaki kuma in an dawo su ta rantsuwa da Allah annahum yusurruna cewa muna farin ciki da nasarar nan da kuka samu wa kanu yuhibbuna an yuqal innahum fi hukmil mujahidina kuma suna so da su da ba su je jihadi ba da wanda suka yi jihadi suna so a yi musu hukunci ɗaya mutum ne an tashi za a tafi wani aiki na addini yana zaune ya ƙi zuwa ku da kuka je kuka dawo kun dawo kuma yana so irin yadda aka yabu wanda suka tashi suka yi ƙoƙari wajen addinin Allah ya haɗu shi ma haka yake so a jingina masa wannan wannan yaba wannan ya shiga cikin lata la ne ya farahu na bima a wa yuhibbuna an yuhmadu kamar yadda zaka ga mutum ne shi ba ɗalibin ilimi ba amma ya zo ya sama kansa riga ta ɗaliban ilimi kuma yana so sai an yabe shi da ita duk abin da yake ba siffa ba ce taka to karka yadda a liƙa maka ita kuma a ce sai an ainihin wato yabe ka da ita karka yadda da wannan ko mutum shi ba malami ba ne ya sama kansa riga ta malanta yana so kuma sai an yabe shi da wannan rigar wannan da yawa za ka ga mutane na irin wannan wani za ka ga mustawarsa a karatu ko ɗalibi bai gama kaiwa ba amma ya ji ya kinkimo rigan malanta ya samu ya kansa ana ta rikici ne wani zaka ga mustawansa na karatu ya kamata ya tsaya a matsayinsa na ɗalibin ilimi ne amma ya ji ya kinkimo rigar malanta kuma yana so sai an yabe ta sai an yabe shi da ainihin wato wannan sifa din to dukkan sifar da ba taka bace to kakka bari a liƙa maka ita dan neman burgewa da neman yabo a gurin Allah subhanahu wataala wannan yana daga ainihin wato ciki shi yasa Allah madaukakin sarki da yace la ta tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu kamar yadda muka ce Imam an-Nakh'i da Marwan bin al-Hakam sun karanta wa yuhibbuna bima wato bima ataw bima ataw sai zamanto la ta tahsabanna alladhina yafrahuna kada ka taba tsammani wa'annan da suke yin farin ciki bima ataw da abinda aka ba su kada su taba tsammani da abinda aka ba su na dukiya ko ilimi sannan ba su yi abin da ya dace da shi ba kuma na an yi humado bi malam ya fa'adu kuma suna so a yabe su da aikin da ba su yi ba kar mutum ya haka don haka ibn Jibairu da sulami sun karanta bi ma'utu da haka sai zama mabini lil majahul don haka akan ci a ta wato takunu bi ma'ana fa'ala na haka fi'ilin ata yakan zo da ma'anan fa'ala ya aikata kamar yadda muka kawo aya a baya innahu kana wa'aduhu ma'aciya da haka fa ma'ana bima atau shine bima fa'alu wa yadullu alaihi qira'atu bai min kab kamar yadda muka yi magana a baya a me kashaf wato zamakshari yake cewa akan ci ata da ma'anan ja'a sannan akan ci ainihin wato ata da ma'anan fa'ala yace wa'annan yusta'malani bi ma'ana wato akan yi amfani da su da ma'ana guda ɗaya ata ya zo sannan ata da ma'anan ainihin wato fa'ala amma malaman tafsiri suka ce idan kaga qur'ani ya amfani da fi'ilin ata ya ati wanda masdarin shine al-ityanu yana komawa zuwa ga ma'anoni guda haka na farko akan ce ata da ma'anan addunu kusancewar abu dan haka Allah ta'ala ya ce wa annabi wa abudu rabbaka hatta ya ati atiyakal yaqinu ka bauta ma Allah har sai ajali ya ainihin wato kusanto ka ya same ka na haka yace ta amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma shirku da haka nan a ta da ma'anan ainihin wato addunu shine abu ya kusanto ka sannan akan ci a ta da ma'anan al-isaba idan abu ya same ka akan ci masa a ta. da haka Allah ya ce qul ara'aitakum ba ku gani ba sai ce in atakum azabun lahi da aka atakum da ma'anan in asabakum azabun lahi idan azaban Allah subhanahu wa ta'ala ya same ku aw atatkum sa'atu ku alkiyama ta same ku a ghayra lahi tad'una in kuntum sadiqin wani wani Allah ne zai ainihin wato tun za ku kira in kuna da gaskiya qul ara'aytakum in atakum azabun lahi bagatatan aw jaharatan hal yuhlaku illa al-qawmu adh-dhalimun Allah ya ce qul ara'aytum qul qul ara'aytum in atakum azabuhu bayatan aw naharan ma la yasta'jilu minhu almujrimuna Da haka akan ci ainihin wato ata da ma'anin ainihin wato al batu, sannan akan ce da ma'anan ata da ma'anan alqala'u shine firgici da ainihin wato tsoro Allah ya ce qad makara alladina min qablihim fa atallahu bunyanahum من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون sannan akan ce ata da ma'anan al'azabu kamar yadda ya faɗa cewa huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyari shi ya fitar da kafirai daga cikin ma'abuta littafi daga gidajensu li awwalil hashri farkon kura Allah ya ce ma zanantum an yi kurdu lokacin da ba sa tsammanin cewa za su fita wadannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah sun yi tsammanin katangogin da suka za su iya ba su kariya idan azabar Allah ta zo min hay eh, min Allah Allah sai ya ce fa ko fa min haythu lam yahtasibu dan haka fa shine sai Allah ya yi musu azaba ta inda ba su yi tsammanin Allah zai musu azaba ba wa qadafa fi qulubihim ar-ru'ub Allah ya jefa tsoro a cikin ainihin wato zukatansu sannan akan ci ata da ma'anan aljima'u shine saduwa na haka Allah ta'ala sai ce nisa'ukum harsul lakum sai yace fa'atu arsakum annashi'tu da haka fa'atu da ma'anin ainihin wato aljima'u kamar yadda yake cewa wato walutan id qala liqaumihi yace innakum lata'atuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun da haka innakum lata'atuna ar-rijala shine kuna saduwa da ainihin wato mazaje amma yadda yace wa lutan id qala liqaumihi ata'tuna al-fahishata wa antum tubsirun a innakum lata'tuna rijala shahawatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhaluna wa lutan id qala liqaumihi innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin sannan akan ci ata da ma'anin al'amal wanda shine zo a wannan ayar da haka shi yasa a gabe ce a innakum lata'atuna rijala da haka a innakum ku nan kuna aikatawa akan mazaje wa taqtauna fi wa taqtauna sabila sannan kukan tana hanya ku yi fashi da makami sannan wata atuna fi kumul munkar sannan kuna aikata abubuwan ki a gurin da yake wajen da zaman ku ne wannan yana daga ciki sannan akan ce al'ata da ma'anan al'iqraru tabbatar da abu dan haka Allah ta'ala yake cewa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk wanda ke sama ko ƙasa ko mutum ko ya so sai ya tabbatar wa da Allah maɗaukakin sarki rububiyarsa sannan akan ce ainihin wato al'ata da ma'anan alkhalqu shine yin halitta na haka yace in ya yasha kuma wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dalika ala Allah bi azim sannan akan ce al'ata da ma'anan az-zuhur shine bayyanar da abu da haka mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad da aka ya ati da ma'anan az-zuhur sannan akan ci ainihin wato al'ata ko ata da ma'anan ad-dukhul shine shiga abu da aka yace yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj wa laysa al-birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha ba da'a bane ga Allah in da ka shiga gida ka shigo ta bayan gida ولكن البر من اتقناك وأتوا البيوت من أبوابها ذاك وأتوا دم أن ودخلوا البيوت من أبوابها ina ba ta an fahimta sannan akan ci al'ata da ma'anan almudi abin da ya riga ya ainihin wato wuce na haka Allah ya ce wa laqad atau alal qaryati allati umtirat mataras saw afa lam yakunu yarawnaha bal kanu la yarjuna nushura atau da ma'anan ai kuna wucewa ta garin da Allah madaukakin sarki yayi musu wannan adabar sannan akan ci almata ata da ma'anan almaji'u bi ainihi abinda yake zuwa kanshi wanda mafi yawanci in ka tambayi ɗalibi bai san ata da wata ma'ana ba duk inda ya ranta kawai ata ya zo ata ya zo shi kenan kawai to shi yasa wani lokaci dole a dinga samun matsala da kwakyariya gurin fasara Allah ta'ala ya samu dace da haka malamai suka ce yunabbihu Allah ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wa sallama Allah yana fadakar da annabinsa wal mu'minina da kuma masu imani ila halin akhar zuwa ga wani hali na daban min awali ahlil kitabi daga cikin halin ma'abuta littafi wa huwa annahum kanu yafrahuna su sun kasance suna farin ciki bima atau da abin da suka aikata min ta'awil na karkatar da littafin Allah wa tahrif lil kitab na yin tawili na banna da karkatar da littafin Allah wa yarawna li anfusihim sharafan wa fadlan kuma tare da haka bayan sun karkatar da littafin Allah suna ganin su manya ne bi annahum a'immatun yuktada bihi kuma suna ganin su manya ne da ya kamata a ce an yi koyi da su wa kanu yuhibbuna an yuhmadu bi annahum huffazul kitab kuma suna so a yabe su cewa eh lalle su sun kware wurin haddace littafin Allah wa mufassiru kuma su sun san fa tafsirin littafin Allah kuma ainihin wato ƙarya ne ba haka bane kamar yadda kake gani da dama yanzu idan wannan wata na Ramadana ya zo kaga mutum ya bankara aya ya mata tafsirin da duk duniya in ka duba littafin tafsiri ba za ka ga wannan tafsirin a ciki ba amma haka mutum zai kama aya ya bankare ta ya mata wannan fassara wal bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidhalika falyafrahu wani fassara ya ce maulid da ake magana duk littafin tafsiri na duniya wanda aka buga yanzu to ba za ka bude wani littafi ba ka ga wani malami ya fassara wannan walbi bi fadlillahi wa bi rahmati yace maka ai maulidi ake magana babu amma wannan tafsirin zaka da ana yin shi a gari saboda haka wannan yana daga ciki dan haka sai suka ce wa hum lam yaf'alu shay'an min dalika basu aikata komai ba wa inna ma fa'alu naqidahu summa aikata sabanin haka ne ba yaban su ya kamata ai ba zargin su ya kamata ai iz hawwaluhu min al-hidayati ila ma yuwafiqu ahwa al-hukami wal amma kawai suna kokari ne kullum in za su fassara littafin Allah su kalli bangaren shugabanni sai su ga me zai dace da su sannan su kalli bangaren jama'a gari sai su ga me zai dace da su suna so su zauna da shugabanni lafiya suna so su zauna da talakawa talakawa lafiya haka ake yin karatun fa ta kusan wannan karatu ba za a yi gaskiya a cikinsa ba wani lokaci ka taba saman wani lokaci ka taba wa ka taba kasan wannan shine karatun gaskiya duk wanda karatu ya biyo ta kansa to ka yi shi a kansa yawa saboda haka wannan ita ce ka'idar karatu yadda ake duk malamin da ya zo ya ce yana so a daidai lokaci daya hukuma ta yadda da shi abinda hukuma take so shi zai yi ko da ko ba abin da yake rubuce ba kenan sannan yana so jama'ar gari su yadda da shi ko da ba abin da ke rubuta ba kenan to babu yadda za a yi su zauna da Allah subhanahu wa ta'ala lafiya ba zai taɓa yiwa ba gaskiya tana nan a matsayinta na sunanta ta gaskiya idan ka zo bayani in gaba da gaba ne ka yawa mutum nasiha da uslubin da ya dace in karatu ne ba ruwanka kai dai riga ce za ka ɗinka sai ka aji duk wanda ya zo ya ji ya ce ya sa shi kenan sai ta dace da shi ba ruwanka ko kuwa in aka ja yanzu abu aka ce abu kaza da abu kaza ba kyau ai ba suna za mu kira ba duk wanda ya je kinkima ya sa makansa ya ce da shi ake oh, wannan ta kare masa shi kenan in ya ji cewa da shi ake to da shi ake amma mu asali ba ma ayyana kowa a kira suna a ce to da wani ake da wani ake ba a yin wannan saboda haka sai dai mu faɗa gaskiya kawai ka san bahaushe ya ce dama mai kaza baya jimirin as da zaran mutum yana da wata matsala da kayi abin nan zai ce to ya fahimci mai yanzu da shi ake ya fahimci da shi ake kuma ba da shi kake ba kawai karatu ne ya riga ya zo kan abin ba yadda za ka yi dole sai ka riga ka yi ainihin wato bayani Allah ta'ala ya shirya da mu to da haka wannan matsalan tana da matakar muhimmanci shi yasa idan ba Allah ka nufa ba ka sa Allah a zuciyarka wannan matsalar sai ka same ta wani lokaci za ka karkata zuwa ga bangaren gwamnati kana kokarin kai abin da za ta janyo ka a jiki ce yadda da kai ta sa ka kaza wani lokaci kuma kana neman jama'a gari kowa ya biya ka a ce aiwa na malamin Allah ne ba ruwanka da abin da ya shafi wannan idan kana da mu'amala da wanda suke cikin gwamnati duk wanda ta kama ka faɗa mai gaskiya kai da shi ka faɗa mai in mutum ya toshe kofa ya kulle kofa ba wanda ya isa ya saurara baya sauraron kowa sai mu zo sai mu zauna sai mai kase sai mu ce to SSS su dauka su kai mai yaje yaje tunda an faɗa alheri ba za su kai ba to sai mai kase mu ce aje a kai mai ji abin da muka faɗa na saƙon Allah Allah ya ce annabi ya ce amma in dai ɗa ne mace ta haife shi akan wannan kujerar da izinin Allah ba mu shirya hawa kanta ba sai da muka roƙi taimakon Allah ya taimake mu tsoron kowa ya fita daga ranmu shi yasa babu wanda ya fi mu matsaya gaban shi mu faɗa mai gaskiya an kuma mutum yana ganin ba mu isa ba ya gayyace mu ya gani ya ce mu zo mu faɗi matsalar al'umma ko ta addini ya gani ko shi waye za mu zo mu faɗa mai ga matsalar al'umma ga matsalar addini ba ka da abin da za ka ba mu babban abin da muke nema shine aljanna kai kuma baka da ita wata na baka da aljanna dan me zamu zo mu bata lokaci akan ka bayan baka mallaki aljanna da zaka bamu ba Allah ta'ala ya shiryar da mu su kuma mutanen gari su ji tsoron Allah idan an faɗa gaskiya su dinga sauraron ta da kunne na basira al-imam Hassan al-Basri ya wata magana yace idza aqbalatil fitan idan fitina ta taso arafaha kullu alim malami daga nesa tun kafin ta taso zai faɗa ma mutane ce ga fitina nan tana zuwa amma su jama'ar gari ba sa gane fitina ta zo fa sai ta zo ta ci wanda za ta ci ta haɗi wanda za ta haɗiya sannan suke gane ga bala'i ya zo to kuma a irin wannan lokutan idan mutane malamai suka haɗu suke magana kan abu wani a kaduna wani a kano wani a sakkwato wani a zamfara wani a birnin kebbi ba tare da na Kano ba ya san wanda ke Kaduna na Sokoto bai san wanda ke nan ba su haɗu su faɗa abu ɗaya kai kana ganin zai duka Allah ya tara malaman ya zaman to duka kuskure suka faɗa to amma sai ka ga idan abu ya taso irin wannan idan malamai suka yi magana wani lokaci mutane sai su rufe ido su sasan zuciya akan abun wanda daga ƙarshe ko dama za a je za a shiga ramin da ba za a fita bane kuwa kamar yadda kake ganin yana faruwa yanzu akan masail da dama yanzu matsalar da take damun mutane yanzu a Najeriya matsala mafi girma ita ce matsala ta Boko Haram ba haka ne? me babban makasurin da yasa aka tsumbala wannan ramu rashin karɓar shawaran malamai wata shawara ce malam Jafar bai bayar ba yana dare cewa yake ga fitina ta taso wacce ba a wuce a zuba mata kofin ruwa ba ta mutu ya ba da shawara ya ba da shawara ya yi magana ya yi magana to suka rabu da mutum in ba addini ya sani ba su suna ganin cewa mutum ya yi karatun boko shi kenan ganin yake duk wani wanda bai karatun boko ba ba shi da kima bai san komai ba da haka ba kama isa ka kawo shawara a ɗauka ba kuma sai da malam jafar ya rantsi da allah ya ci ya rantsi da allah wannan matsalar idan aka zira mata ido wallahi nan gaba tankokin yaƙi ba za su magance ta ba gashi tun tana ƴan ƙarama tun tana ta matsala ta najeriya yanzu ya zama ba matsala ba ce ta najeriya matsala ce ta ina ta afirka me ya kawo aka shiga wannan bala'in rashin ɗaukar shawarar malamai kuma dukkan matsalar da za ta taso a yi watsi da maganar malaman addini a gabas su isa ba to idan al'umma tana fisin ɗin bala'i ne ba ta fara ba fara ba ta babu yadda za a yi Allah ya ɗauki amanar addinin shi ba mutane su faɗa mutane gaskiya su watsi da ita kuma su yi suna neman cin nasara a su Allah ta'ala ya shirya da mu wannan yana daga ciki Na haka Allah maɗaukakin sarki da ya ce la ladina ya na, bima a ta'u. wa yuhibbuna an yuhmadu suna so a yabe su bi malam yaf'alu da da ba za su aikata ba malamai suka yi maganganu guda takwas abu na farko da suka ainihin wato aikata shine annahum katamu ma arafu min alhaqi sun boye abinda suka sani na gaskiya Allah ya faɗa akan malaman Yahuda ya ce dama allazina atinahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum amma wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqa wa hum ya'lamun wanda muka ba su littafi sun san siffar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san siffar kamar yadda suka san ƴaƴansu da suka haifa amma wani bangare daga cikin su suna ɓoye gaskiya suna sane dan haka wannan ita ce magana ta farko magana ta biyu suka ce bimalam yaf'alu wato yafrahuna bima atu wa yuhibbuna an yuhbadu bimalam yaf'alu shine tabdiluhum at-taurat wato canja littafin Allah madaukakin sarki at-taura da suka yi kamar yadda Allah ya ce wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bil kitab a cikin su akwai wanda suke karkatar da harshen su akan littafin Allah a lokacin da suke bayani sai ka dauka maganar da suke yi ita ma sako ce daga cikin littafin Allah kuma ba ta daga ciki sai su kirkiro ƙarya su yi ma Allah suna sare magana ta uku wasu malamai suka ce shine bima atawa yuhibbuna an yuhmadu shine isaruhumul fani min ad-dunya ala sawab malami ya fifita sakamakon da zai samu a gurin Allah akan wannan abin da yake ainihin wato kaskantacce na duniya na haka Allah ya ce fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aidihi Bani ya tabbata dangane da wanda suke rubuta littafi da hannunsu sun mai kuluna hada min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila Allah ya ce fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksubun azaba ya tabbata dangane da abin da hannunsu ya rubuta sannan yana daga ciki malamai suka ce shine akwai idlaluhumun nas batar da mutane da suke daga tafarkin Allah subhanahu wata'ala wannan dai ya shafi yafrahuna bima atau wato suna farin ciki da abin da suka aikata na batar da mutane daga tafarkin Allah dan haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu inna kaseeran min al ahbab da yawa daga cikin malaman yahudawa war ruhban da yawa daga cikin masu bauta daga cikinsu. Allah ya ce la ya ya'kuluna na amwalin nasu batil Wala suna cin dukiyoyin mutane ta hanyar banna bayan cin dukiyar mutane ta hanyar da bai dace ba wa yasudduna an sabilillahi suna kange mutane daga tafarkin Allah kuma a cikin wannan al'umman ma akwai masu su ci dukiyar mutane ta hanyar banna sannan su kange mutane daga tafarkin Allah subhanahu wata'ala abin mamaki sai ka ga mutum yana mabida bid'a hidima lokacin da yake mabida bid'a hidima yana mugu-mugun kashe kuɗi wani ma sai an tsiyata shi ya farfaɗo amma idan Allah ya azurta shi ya fahimci sunna ya gane gaskiya ne ya dawo sai kaga irin hidimar da yake wajen ya daga bid'a a da amma yanzu ba zai wannan hidimar ba dan ya daga sunna saboda su malaman sunna ba ɗan damfara bane ba ɗan fuwan nan bane ba ɗan ciwatuwa sai dai su sa littafi su karantar wanda yake kaunar Allah da annabi ya ba su kuɗin shi dan ya rayu dan su rayu wanda bai kaunar Allah da annabi ya rike kuɗin sa da haka sai an zo da wata ciwatuwa da wani kulumboto da wani surkulle surkulle in ba haka ba da yawa wasu to kudin ba zai ainihin wato karba ba ba da dadewa ba wani yace ya tafi gurin wani malami irin waɗannan da ake kira malamai yana so za a yi masa aiki yace wallahi tausayi ne ya kama shi ya fasa yace an ce je kawo rago yaje ya kawo rago shi ya ɗauka za a yanka naman ne a yi sadaka da shi ya ce yana tsaye aka kamo ragon aka zaro harshen ragon aka cire mai harshe sannan aka tara jini to wannan jinin da ya zuba yanzu shi ne za a yi masa aikin da bukatarsa take biya na ta biya na ce da sauƙi ma da yake rago ne ba a nan garin aka yi rikici ba da yawa sun san lokacin da ake iyarin ɗin shari'ar da ake a nan haikot wani ne daga cikin malaman tsubbu ya tura wani ya je kama yaro da ran shi almajiri ya kwakulo min ido ai an yi wannan anan garin ba ai ba ga wanda aka kwakule ma idan ga wanda ya kwakulo idan ga malamin da ya tura kwakulo idan kuma wayannan su ne malamai saboda neman wani abu na duniya amma wanda ya sa kwakulo idan ne saboda babba ne shine ba a kawo shi ba wai ko za a mai duhu ne ko za a mai zana ne eh wai za a mai laya bata ne wani ya ce adama ba wata laya da ba bata ba ce duk laya bata ce ai Allah ya shirye da mu to sannan magana ta biyar malamai suka ce ijtima'uhum ala takdhibin nabi taruwar da suka haɗu wajen su ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka yana daga ciki magana ta shida shine nifaquhum bi izhari ma fi qulubihim wato munafinci dangane da bayyanar da abin da ke cikin zuciyarsu daban abin da kuma suka bayyana a waje daban da haka shi yasa idan sun zo gurin annabi Allah ya ce wa qala ta’ibatun min ahlil kitabi wata ɓangare daga cikin su zasu ce aminu billazi unzila alal ladina amanu wajhan nahari waqfuru akhirahu la'allahu yarji'un to bar mu zo mu shiga addinin nan yanzu tunda mu an san cewa an saukan mana da littafi idan yamma ta yi to kuma sai mu fita daga addinin ko ma samu mu farauto wasu su fito daga addinin haka suke kesa wannan addinin ba dan na Allah bane irin farmakin da ake kai masa da yanzu babu labarin addinin a doron ƙasa kaga mutum yayi shiga burtu ya ji yi karatun addini ya zo ya ɗare kujeran addini zaka ɗauka musulmi ne ko ba musulmi bane arne inda har ƙungiya ta ba zata akwai ko kuwa tana nan wani kirista ne zai je karatun addini kai kana nan zaune ba musulmi ba ne ya tashi ya je koyi karatun addini daga alfabet na larabci ya zo ya iya karatun ƙur'ani ya iya larabci don kawai ya dawo ya ƙi addininka har wata ƙasa zai ji amma kai kana nan zaune kana cikin musulunci sai dai guri kawai gori ki aiku ne asalin musuluncin nan an ba abin da ka sanya addinin ku ne asalin addinin nan kuma daga asalin addinin ba abin da kake ƙina nama addinin ba Allah ta'ala ya shirar da mu sannan yana daga ciki shine ittifaquhum ala muharabatin nabi sallallahu alaihi wasallam ittifaqin su wadan cewa lallai dole su hada kai sai sun yaƙi Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya shiga cikin bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu dan haka magana ta tako ta takallufuhum fil ghazwa wa hada qawlu man qala humul munafiquna dan haka al-imam al bayan ya kawo wannan ayin sai ce ƙila. wa yajuzu an yakuna shamilan wannan ayar ya halatta ya kasance da kulli man a bi hasanatin fariha biha farahan ijabin mutumin da zai yi aiki mai kyau amma ya zo yana ta jiji da kai da buroƙoƙo da alfahari sannan bayan ya yi aiki mai kyau yana alfahari da jiji da kai da nuna isan cewa ya aiki mai kyau sannan wa yuhibbu an hun nasu wa yusnu alaihi bid diyanati wa zuhru wa ma laysa fihi yana so mutane su yabe shi da cewa gashi yana da addini da zuhuru kuma hakikanin magana ba haka bane ƙarya ne ba maganan addini ba magana ba ce ta ainihin wato zuhudu shi yasa muka ce mu ba za mu yi wara'un ƙarya ba dan ba wanda muke jin tsoron sa in ba Allah ba idan na samu kuɗi in dinka riga mai kyau in sa in na samu kuɗi in sai mota mai kyau in sa in hau in na samu kuɗi in ɗinka katin gida in zauna a ciki kuma duk wanda ya kawo min kuɗi zan karɓa in ci Allah saka da alheri in sa aljihu kuma in ta kama in faɗa ma gaskiya kuma in ka isa ka kawo kuɗin ka gani zan karba kuma wallahi kowa sai na faɗa mai gaskiya da mu ba za mu yi warabin ƙarya ba ke yasa din da ake sai da abinci a garin nan mai daɗi ba inda ban sani ba in na ga dama wani lokaci gidana sai a fasa girki in ɗauki mata da yara mu je yawa duk abin da mutum yake ci yana fi ifi yana zara ido neman ci a kawo mu in ci haka ya kamata a dinga yi da haka ba za mu zo ana wani unkariya ba ana ta wani hairan masha Allah masha Allah kuma ba wani hairan ba wani mashi Allah duk ƙarya ne wallahi wara'un ƙarya ne da wani zuhunin ƙarya da haka in ka fito a yadda kake ka fito a yadda kake Allah ya gama magana da ya ce wa a wuji harobe inna hu alimun bi ta sudu in kai na kirki ne a zuciyarka Allah ya sani in ma ba na kirki ne kai Allah ya sani nan kai ba wani wara'u da za ka yi Sau da haka sha Allah wannan shi ne, muna nan muna Allah ya kawo kuɗi kuma duk wanda ya kawo mana kuɗi muna maraba da shi karɓa za mu wallahi yawa mu ba za mu wannan zuhudin da wannan wara'un na ƙarya ba Allah ta'ala ya shirya da mu al-imam fakhruddin razi yace ilam ka sani annahu ta'ala wasafa haula ilqaw Allah ya wasafa wa'annan mutanen bi annahum yafrahuna bi fi'lihim suna farin ciki da wannan aikin nasu wa yuhibbuna aidan an yuhmadu bima lam yaf'alu kuma suna so a yabe su da abin da yake ba aikin su bane yake cewa wa'annan mutanen anna haula al-yahud yuharrifuna an-nusus at-taura sune yahudawa suna karkatar da littafin at-taura wa yufassirunaha bi tafsiratin batila sai su tafsirin ta da tafsiri na banna kamar yadda kake ganin yanzu zaka dinga jin tafsirai na fasadi a cewa alamu anna fikum rasulullah la yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum walakinna allaha habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra sai a ce to kafircin nan ba shine abubakar wal fusuqa sai a ce to shine umar wal isyana shine usman wannan tafsirin yanzu an fara yin shi a gidan rediyo a garin nan yanzu an fara wannan karatu an fara wannan karatu marajal bahrain yaltaqiyan a ce to hasan da husaini sune marajal bahrain yaltaqiyan haka ake shi yasa duk wannan abubuwan da ake dole sai hukuma ta sa ido dangane da irin waɗannan tafsirin ko dai demokuraɗiyya ake ƙasan nan don ma mutum ya ce ba zai addinin ba ma dole a kyale shi daga hukuma ce ta addini take da daman ta sa ido akan kan abin da za a yi na ainihin wato harkar addini to wili na banna aka zaka da ana yi wajen fassara sannan wayruwi juna ha al'agmari minan nasi sannan suna ƙoƙarin su rikitar da wawaye daga cikin mutane wa yafrahuna bi hadha sun sannan suna farin ciki da wannan abin da suke kuma ku lura ku gani duk dan bid'a in an ce dan bid'a duk wanda yake ya karkace ma tafarkin Allah da tafarkin Annabi shine dan bid'a saboda haka dukkan su da dukkan kashe-kashen su da kungiyoyin su zaka ga a duk lokacin da zai fito gidan TV ko rediyo ya karatu to shubha zai kawo shubha zai kawo ya ja nassi hukam ya kawo wannan bata taso ba saboda shi dama fitina yake so ya kawo rikitar da mutane sai yake cewa thumma na an yuhmadu bi annahum ahlud sannan bayan sun karkatar da littafin Allah kuma suna so a yabe su a ce su masu addini yanzu wa'annan duk masu da'awan waliyan nan mafi yawanci ba haka suke yi ba eh Allah ya faɗa abu annabi ya faɗa abu a bankara abu amma tare da haka kuma suna so su nuna cewa su ma'abuta addini ne sun fi kowa gudun duniya su ne ahalun lahi su ne yan kaza su ne yan kaza su ne yan kaza su ne yan kaza Allah ne ka san Allah shi ba azzalimi bane duk mutumin da aka jefe shi da abin da bai cancanta ba ko kusa ko nesa sai Allah ya bayyana da abu shi yasa sanda aka yi ta jifan ahlus sunna da kai magana ce a makiya annabi ne da kai magana ce makiya annabi ne so wani gurin ma a ce iya gurin ka iya ladaka da kaji yan izala sun hura lasifika to ka iyayen da kai nisa da lasifikan to iyala dan da zaka samu to har Allah madaukakin sarki ya bayyana da abin da zai bayyana ya bayyana cewa babu wanda suke ƙaunar annabi na haƙiƙa in ba mutanen da suke wato ahli sunnati wal jama'a ba wadiyanati wal afafi was sidqi suna so a ce ga su da addini ga kamewa ga gaskiya ga kuma nisanta anil kadhibi dangane da ƙarya wa huwa qawlu ibn abbas sai imam fakhruddin razi yace wa anta idza tsafta kai dinnan idan kai adalci yanzu arafta zaka san cewa anna ahwal aksaril khalqi kadhalika mafi yawancin halin mutane yanzu haka yake fa innahum ya'tuna bi jami'i wuduhil hiyari mutun zai je ya shirye duk wata fuska ta dabara fi tahsilid dunya wajen yana so ya yaudare mutane ya tara duniya wa yafrahuna bi wujdani matlubi in ya samu abin da yake so ya samu ya zo yana farin ciki bayan ya yaudare mutane ya sa rigar addini ya tara abin da zai tara sun mai na an yi humadu bi ahalul afafi sannan yana so kuma ya fito cikin mutane nuna ce ai shi kamamme ai shi yana da zuhudu akwai wara'u akwai gaskiya shi duk garin nan ba wanda ya kai shi zama ta taqiyi shi duk garin nan ba wani mai tsoron Allah kamar shi akwai wanda zaka ga lazimin abin da suke haka ne an fahimta ai to shi yasa ko gwamnati ce sai ka ga wasu daga cikin malamai ta ƙarƙashin ƙasa suna da mu'amala a gwamnatin amma idan sun zo gaban jama'a sai su nuna cewa ba sa tare da ba su da alaƙa da ita kaga wannan a can za su je su yi mu'amala da su sannan in sun dawo cikin mutane sai su nuna ba su da mu'amala da su su nuna muku cewa su malamai ne nawa malamai ne na Allah kuma ana yin irin wannan ke samu muna da alaka da kai muna da ita in ba mu da ita ba mu da ita dan ba wanda muke jin tsoron shi in ba Allah ba dan alakar mu da kowa shine mu faɗa masa gaskiya idan muna da alaka da kai ko kana gwamnati ko baka gwamnati muna da alaka da kai kuma ba ma jin tsoron a san cewa wani muna da alaka da shi dan mu muna ganin tikitin ka na musulunci ya isa ai mu'amala da kai idan har tikitin ka na musulunci bai isa ai mu'amala da kai ba to ba abin da zaka riko a duniya mai mu'amala da kai ko kai waye kuwa wannan shi shine kan ana da mu'amala da kai ana da ita in babu babu akwai kuma da yawa daga cikin malamai suna da mu'amala da gwamnati ta karkashin ƙasa amma in sun dawo cikin mutane sai su nuna ba su da mu'amala da wa da gwamnatin wannan duk ya shiga cikin la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu abinda ba aikata ba kuma suna so su an yabe su da shi Allah ya ce fala hasabannahum bi mafazatin min al-adab to masu irin wannan sifar kada su taba tsammani kuma za su tsere ma azabar Allah madaukakin sarki da haka bi mafadatin min al'azab shine bi manjatin minhu al-imam ibnu kasir da abu amr kamar yadda muka faranta sun karanta falat ya subannahum da ainihin wato damma da haka Allah sai ya ce walahum azabun alim suna da azaba ainihin wato mai radadi Allah madaukakin sarki yana cewa inna haula alladhina yaf'aluna dhalika laysu najihin min al'azab masu yin irin wannan ba fa za su tsira daga azaba ba balla budda min an yu'adhibahum Allahu azaban aliman babu makawa sai Allah madaukakin sarki ya azabtar da su aya ta gaba sai yace wallahi mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in walillahi mulku samawati wal ard mulkin sama da ƙasa ya tabbata ba na kowa bane na Allah subhanahu wata'ala ne wallahu ala kulli shay'in qadir Allah kuma yana da iko akan komai al-imam ibn al-jawzi al-littafin sazadul masir da kuma al-imam al-qurtubi al-jami' li ahkam al-qur'an bayan sun kawo wannan ayin walillahi mulku samawati wal ardi sai suka ce a cikin wannan ayar da Allah madaukakin sarki ya kawo fihi takdhib fihi takdhibul qa'ilina a cikin sa akwai ainihin wato ƙaryata masu faɗan cewa bi annahu faqirun magana da aka kawo a baya cewa inna allaha faqirun wa nahnu agniya to wannan walillahi mulku samawati wal ardi Allah rajji yake wanda suka ce Allah talaka ne to su sani fa abin da ke sama da ƙasa ba na kowa bane na Allah subhanahu wata'ala ne na haka wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah madaukakin sarki yana da iko akan kowane irin ainihin wato abu da haka suka ce wallahu ala kulli shay'in qadir da mutumin da zai zo ya aikata abu wato ta ƙarƙashin ƙasa yana da mu'amala da abu in ya fito gaban mutane sannan ya zo da wata fuskar ya nuna cewa bai da alaƙa da abin don ya nuna wa mutane shi na Allah ne da kuma wanda suka yi wa'incan maganganun duka Allah yana da iko ya yi musu azaba tun daga duniya kafin a tafi lahira idan an je lahira kuma ga azaba mai raɗi tana jiran su shi yasa yake wallahu ala kulli shay'in qadir Allah akan kowane irin abu yana da iko to irin waɗannan ayoyin Allah madaukakin sarki ya faɗe su har waje guda goma sha tara cewa alam ta alam anna Allah lahu mulku samawati wal ard mutane ba su sani ba cewa mallakar sama da ƙasa ba na kowa bane na Allah ne wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir sannan Allah ya ce wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u yahudawa da kiristoci sun ce su ne ƴaƴan Allah kuma su Allah yake su Allah ya ce qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum in haka ne dan mai in kun yi zunubi yake muku azaba sai ce bal antum basharun mimman khalaq da haka yaghfiru liman sha wa yu'adhibu man yasha walillahi mulku as-samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilayhi al-masir da haka yi kuma cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam duk wanda suka ce annabi isa dan Allah ne to sun kafirta Allah ya ce kulka ce musu faman yamliku min allahi shay'an in arada an yi hulikal masiha bin maryama wa ummahu wa man fil ardi jami'an idan Allah ya yi nufin ya dauki mataki ya hallaka annabi Isa da mahaifiyarsa da duk wanda ke doron ƙasa wa isa ya dauki wani mataki na halawa sai ya ce walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wa huwa ala kulli shay'in qadir mallakar sama da ƙasa ba na kowa bane na Allah ne dan haka shi yake halitta abin da ya ga dama kuma yana da iko akan komai sannan Allah ya ce alam alam anna Allah lahu mulku samawati wal ardi yu'adibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir da haka ayoyin suna nan har wajen guda 19 in mutum ya bibi qur'ani haka zai ga Allah yana cewa mallakar sama da ƙasa ba na kowa bane nashi ne shi yasa a suratul furqan yana daga cikin abu guda biyar da Allah madaukakin sarki ya faɗa dan ya tunawa mutane cewa sama da ƙasa banda shi babu wanda ya cancanci abota masa abu na farko ya ce tabarakan nazzala al-furqana ala abdi liyakuna lil alamin sai yace abu na farko shine allazi lahu mulku sama samawati wal wanda ya mallaki sama da ƙasa da shi da wani ba su yi tarayya gurin mallakar su ba ta yadda za a ce akwai wani wanda idan babu shi mulkin Allah ba zai yi ba akwai shi idan aka ce an naɗa gwamna a jiha to yana buƙatar mataimaki idan ya samu mataimaki yana buƙatar wanda ya san tsaro yana buƙatar wanda ya san harkar lafiya yana buƙatar wanda ya san kaza idan tsoho ne yana buƙatar shugaban samari a jihar in saurayi ne yana buƙatar shugaban dattijai a jihar wanda in ba wa'annan kabinet din shi kaɗai gwamnatin ba za ta tafi ba to shi kuma Allah akwai wanda idan babu shi mulkin ba zai yi ba babu shi yasa yace allazi lahu mulku samawati wal ardi wanda ya mallaki sama da ƙasa kuma yake gudanar da su ba tare da wani ya sa hannu ba gurin tafiyarsu shi yasa a suratul fatiha idan an karanta alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai mai ba sai maliki yawmiddin ba to shi yasa akwai kira'a na maliki yawmiddin akwai qira'a na maliki yawmiddin da qira'a na maliki yawmiddin da kira'a na maliki yawmiddin kamar yadda imamu shadi yake cewa maliki yawmiddin rawihi nasud to da ƙira'a na maliki middini da kira'a na maliki middini kowanne yana da ma'ana da haka kira'a na maliki middini wato yana nuna ce maliki middini yana nuna cewa ya mallaki abu mallakar sama da ƙasa ba na kowa ba bane nashi Ƙira'a kuma na maliki middini yana nuna cewa bayan ya mallaki abin kuma yana da iko ya tasarrafin abin yadda ya ga dama dan ba duk wanda ya mallaki abu bane kuma yake da ikon sarrafa abin yadda ya ga dama wani ya mallaki matarsa amma bai isa ba in ya ce ta bata ce karya kake ba za a yi ba a kuma wannan matar ta fi sa in suka fara rikici su ya gudu tana ku miƙo ne yana wallahi ba za a miƙo ne ba sai sa kai ba shi ya mallaki matar amma kuma bai mallaki tasarrufinta ba to Allah subhanahu wata'ala ya mallaki duniya da ya mallaki sama da ƙasa da abin da ke tsakanin sama da ƙasa kuma shi yake da ikon tasarrufin abin yadda ya ga dama babu kuma wanda ya ya shiga ya sarrafa wani abu wanda ba haka Allah yake so tasarrufin ya ainihin wato tafi ba to shi yasa yace allazi lahu mulku samawati wal ardi wanda ya mallaki sama da ƙasa babu wani wanda in babu shi Allah zai fasa mulkin ba zai ma sannan kuma bayan ya mallaka kuma yake da ikon tasarrufi cikin mulkin nasa sannan nabi walam yattakhid walad bai rikida ba dukkan masu mulki na duniya duk wanda ya zo idan yayi mulki ya koma zuwa ga Allah bai mallaki da wannan tawaya ce a gurinsa shi yasa annabi zakariya bayan annabta da Allah maɗaukakin sarki ya bashi wanda ita ce ni'ima mafi girma sai gashi a ƙarshen rayuwarsa yana cewa Allah ya bashi da Allah ya bashi da Allah ya bashi da na kan aka ce ga shugaban kasa ko ga gwamna ko ga mai makami kaza daga lokacin da aka waiwaya aka ce ai tun da ya zo duniya ma ba shi da ɗa sai ga ya samu na ƙasu to shi kuma Allah rashin samun ɗansa wannan kamala ce a gurinsa da haka duk lokacin da aka ce yana daɗa ɗa ya ce su subhana sarki ya tabbata ga Allah me zai yi da ya anna yakunu lahu waladun walam takul lahu sahiba ya zai yi da bayan ko matar ma bai da ita ballatana ya zo ya haifi ɗan walam yattakhid waladan sannan walam yakul lahu sharikun fil mulki bashi da abokin tarayya wani wan Allah ko kanin Allah ko abokin Allah wanda da su za a yi mulki sannan wa khalaqa kulla shay'in shi ya halici kowane irin abu sannan fa qaddarahu sannan shi yake kaddara abun yadda yake so ya kaddara abu haka abu yake ainihin wato gudana shi yasa yake walillahi mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah madaukakin sarki yana da iko akan kowane irin ainihin wato abu da haka ya zamanto da yana da iko akan abu to lalle ku idan Allah ya tashi nasa ikon sai kaga shi yasa duk wani mai iko sai dai ya jira sai idan mai iko yayi nasa ikon tukunna yanzu ruwan saman Allah ya ga dama sai kore mutane a watsi shi yasa yace afara aitumul ma alladhi tashrabun ba ku ga ruwan da kuke kwankwada ku sha ba sai ya ce a antum mun min al-muzni am nahnu al ko kuke saukar da ruwan daga girgije ko muke saukar da shi inda Allah yace launa sha'u da mun ga dama laji laj'alnahu ujaja Allah ya ce da sai mu sanya ruwan ya zama ruwan asid yau duniyan nan da daddaren nan da Allah maɗaukakin sarki zai mata ruwan asid ya za ta zama Allah ya ce da ya ga dama ruwan da mutane ke sha wanda ke zubowa daga sama in aka zubo shi daga can kafin ya zo kasa sai Allah mai da shi asali Allah ya ce falola tashkuru to dan mai mutane ba za su gode ma Allah ba wato magana ta ƙarshe saboda ana nuna cewa lokaci yayi mutum yi kokari ya sa a zuciyarsa tauhidi ya zauna masa ya gane cewa yi da bari duka a hannun Allah suke shi yasa dukkan wanda zamu yi rikici da su kuskuren da suka yi tun da suka bari maka gane cewa Allah ne yake sawa a yi shi yake sawa a bari to shi kenan sai suka yi kuskure na haka muke jin cewa akan wannan harkar ta da'awa babu wanda yake da karfin da ba za mu iya rigima da shi ba in ya zo ya tsaya gaban ta yake ba za ta wuce ba wannan babu shi dan mun gane cewa sun yi sakaci sun bari mun gane cewa Allah ne yake da haka wani malami yake cewa la takda anna li makhluqin ala tamrin fa inna zalika naqsun minka fi dini sai yace lan ya qadir fala tusahib qawiyan tasta'izu bihi wa kun afifan wa azim hurmatad din lan ya kardalatan, al-abd an yudika khardalatan illa bi izni alladhi sawwaka min dini wastarzik Allah mimma fi khaza'inihi fa inna rizqaka bainal kafi wan nuni in ka tashi zaka nemi arziki ka nemi taskar Allah Arzikinka yana tsakanin kumfe kuni ne da Allah ya ce ka zama to daga wannan shekarar kafin Ramadan mai zuwa sai dai a dinga nuna ka ana aiwa ne aiwa ne saboda mai cewa ka zaman ka riga ka ya ce ka zama kuma sai ka zama babu wanda ya sai hana ka ka zama Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da haka za mu tsaya anan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh